لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد كما المسلمين السلام عليكم ورحمة الله. Bayan gaisuwar musulunci, inshallah ta bari ko ta ala da mu ka kin da haka mun je ga ba ta jiya jiya mun ka ta ci suran karamu sura da Allah ya bayyana gobe ya ma ana ana ta kare ta mun da wanda da su take sun hole na duniya sai su ji a gwada musu gidansu na aljanna wanda inda ba don holewar da suka yi nan suka aikata abin da zai daga gidansu na aljanna amma kuma aikata abin da suka so kyau kuma za ku na abin da zai nuna ta gidan wuri ne gida to shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake da hankalin ƙuraishawa a lokacin saukar yau kuma yake jan hankalin Allah ya ce alam ya atikum naba'ul ladina kafaru alam ya atikum naba'ul na kafaru alam ya cikin naba'ul ladina kafaru wannan Allah yana magana a wannan Qur'ani da kuma Qurayshawan Makka waɗanda suka yi gaskata a Qur'ani tare da kasancewa sun san gaskiya a Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba ku ba labari bai same ku ba na kafiran mumin da suka gabata kaumin adil kama ada samur samuda ma za halla bin min al-azab wa abin da ya alku a kansu na daga hukumomi da azab kan kare ta da su Allah ya ce za ku wa ba al'amari sunnan da ni hukuba al'amari sunnan ta wa za ku hukubatar wasima ala kubrihim fi dunya sunnan da ni hukubar kafirci da suka yi a nan an halaka su an darka ke su an lalata gidaje su Allah ya ce walahum azabun alim gobe lahira ma suna da azaba mai tsanani me ya faru Allah ya zalika bi annahu zalika bi annahu kana ta'tihim rusuluhum bil bayinati faqalu na'am faqalu ya ce sanadiyar nan su suka azaba ta duniya da ta jona da ta lahira dalika bi annahum bi annahu kanat ta'ti dalika al alladhi zaquhu fi dunya wa ma sayuqunahu fil akhirah bil azab al-lahira بسبب أنهم جاءت رسلهم بالمعجزات فالذي يقع manzannin su zuwa musu da hujjoji alwadi ha bayyanannu wal barahin sa'a da dalilai kuma da suke bayyanannu a kalati ala sidikihi dalilan da karu da gaskiya manzanni Allah ya yi ake bauta fakalu sai suka yi inkari suka ce a basharu ya haɗu da na yanzu mutum ƙara irin mu mai ci yadda mai kwana irin mai yawon kafin ne أمسيه وانا على قديم الكستيقرات والتعجيل صنع المقاضي لأسلم فيه إلي ستتوى عليهم من الله يناسكم لعلم الله يناسكم كي يناسكم لعلم الله يكون سينا فتحي أرسل من البشري يسيرون ناه داتا لا يرضو متعليم الاسكيكا لكي يفيرون ناه داتا لنا رفض وشيئة وشيئة ankaru an yakuna rasulun bashara sun yi inkari manzon Allah ya zama mutum amma walam yunkiru an yakuna ma'budahum hajaran ba su yi inkari abin suka bauta mai da dutse shi bauta mai dutse za ta yi a saboda bautar da aka yi dutse ba su sa abin da kuskure amma kuma kuskure ana da aiko wani mutum sai ya tafi zuwa ga gaskiya mista haka zalika lisallati bi kulihim wa fahar alam saboda karanci hankulan su da karkacewar tunanin su وكفروا أن كسب كافر شيء بالرسول دمان ذني وأعرضوا عن الإيمان فبجر قبل الإيمان فألا واتباع الهدى الرحمن الله يكفي سبحانه وتعالى وافتقر الله يا الله هو رسول عبادة سوء قال الله عنه استغفر الله أن أشم عبادته الله هو رسول بين بيه يسير دي عبادة سوء مثل أبي لك يوم فا يسير الله بابا شيابا استغفر الله عنه عن إيمانهم به وبرسوله الله يكتب يا رسول كما الله جميع عن العالمين ومن يدعك فلا عنده ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن رأى أن الله جميع عن العالمين وهذا بيت وقال يا إبراهيم هو الذي يجد الله وإن الله جميع عن العالمين أنا رأى كثير لأبوين كان يكبر بعد وعد في الدنيا يكون كتاب wani abin da ka kara mai yawa ko dai mai kewa ko azurta kashi, ko taimako da duk duniya kuma ta hada ana da tsirin ba su musu ka ana da ta haka nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu ganiyun hamid Allah mawadaci ne ganiyun an yi. Mahmudu fi zati wa sifati kuma na gobe mana cikin zatin sa da ta, la kan fa'u ta ta'yi biyayya masu biyayya ba ta ƙara Allah kuma wala ta durruhu ma fi al-akhir kuma ta kuma ta sai Allah ta kuma ya annahu mustaghanin anil alamin saboda Allah mawala shi ne daga bare tsani ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للبعث بعد تكذيبهم للرسالة bayan Allah ya samu labari ya fita ƙaryata aikin manzon da aka aiko sai kuma ya yi mana kotun ɗin labarin su na ƙaryata yi wa الله يكفي سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا نعم. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ubangiji madaukakin sarki ya ce da amal ladina kafaru Allah ya ba su waɗanda suke kafirai waɗanda suka wara wannan dawa sai da kafirai kidda ku faru makkata kafiran makka waɗanda manzo Allah ya zamani da su yi da'awar cewa wa zannu Allah la la la ya ba sun Allah ba zai kada su har abada ni kuburi da ƙwarƙwarar su ba da bautin bayan mutuwa sun ce wannan haira haka ya ta lima tuwa do suka ce abin da aka wuce za a kawai yin suka mutu suka zama sun fara suka yi tafi wallahi ko kawai ba za ta kaduwa a ɗaya bai Allah bai iya kula Allah ya ce ya ce musu bala abin nan da sauri ne ga Allah warar na ke da ubangiji sai wani na rage da ubangiji na abin da sauri da da tuba a sunna wallahi za a tayar da ku laysa al-amru kama za'amtu al-amri bai zama ya tsaya ba wa uqsimu bi rabbi la tukhrijanna min quburikum ahya la ajabu daga cikin kaburburan ku kuna rayuwa da tuba a sunna nan a tara kuri guda summa la tunabbauna a ba labarin ayyukanku da kuka yi bi jami'a amalikum da dukkan ayyukan ku sagiri ha karamin aiki wa kabiri ha da babba dalili ha madaukaki wa ha da kasantacce wa turin zaunar yawon ayyuka ta hiyya da wadannan ayyuka zalika haka kuma alallahi ga Allah ya tsiru da sauki wa zalika albasu wal jaza wannan tayarwa da ba da sakamako ta halin hayinu alallahi da annari a hadata halu min al-ibtila wanda halitta ku babu ku bai gajiyar da shi ba bayan an yi ku mutu kuma ana cewa bayan da sake mai da ku cikin samun halitta abin da yake albidayatu asalu ala al-ihada ai farawa abin ko asalu al-ilahi ya inda yana wuya yani mai zuwa cikin samun halitta duk da bai mai wula ya ƙasa ta kuma ya kula da kowa ba to baya da mamaki ya sake mai da cikin ba aka ce an karu ba ba da an karu tura sun yi inkari wa tsaro an sun zama baya ta akabar ta'ala an na i'adatu ahwalu fi ukul fi sha'i Allah ya ba da labari ta ki mai da cikin sabuwar halitta a hawar ta ukuli in za za a samu sulla na gari a tunani za ki mai da cikin sabuwar halitta ya yi sauƙi min nisha'in da ƙaga halitta su a farko duk da ƙaga halitta farko da wuya da ba mai da cikin sabuwar halitta zai wuya da Allah ولما بالغ في الإخبار عن الباحث الله يتبرك أخبار الأبائي بمثل القيامة خيرا وذكر أحوال المؤمن المكذب يحمل هذا العلم mutane da suka karya Allah da manzanninsa amma da bai yi tsari da imani da kuma suke bin Qur'an sai Allah ya umarni da in ana so a kare kai daga musiba maganin mutuwa da maganin halaka su ne riko da imani da Allah da riko da Qur'an shi ta sayar da ya yi kira ne musamman da dawo da imani da Allah da Qur'an ne aminu billahi فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا نعم. والله بما تعملون خبير وبنجي مرة آه، في كنزة الجيش آمنوا بالله دون حقا وإيمان ورسوله إلى منظومة نبك والنور الذي أمامنا حتى نندم تفوقها أتبقوا بالله وبرسوله ذكر الله بالمنظومة دائما يقول وبهذا القرآن الذي أنزله على على رسوله ومقدسة القرآن لنا لا تتعمل محمد بن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه نور وأفضل شيء حتى حتى تبقى تعبد yarda abin da Allah ya ce duka su yarda da shi ta da abin da su gani da mutiya almubazzir da shi ba wannan hakan na alqur'ani shi yake wani dukkan shubha da jahil amma yi bazzir nuna, a abdul ma'ruf kamar yadda haske yake wani da kai haka qur'ani fahimta ta da da imani da shi yake wani mutum dole ya da sun zuciyar da na jahilci da na baka da shakka الله أنا وتكين تنجي والله بما تعملون كبير فلا تخفى عليه تابعة من الأعمال الله أبدا أبدا في الآية تعالى أبدا من بعض الأعمال ولا أبدا تشعر في الفيح ويوارد الله أبدا من الفيح يوشنا الله أبدا يبين عنه سكوكو شيء الله يعني بياتني يوشنا أبدا يبين عنه يوم يجمعكم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذا نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته نعم يكفر عنه سيئاته ويدخل ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحانه وتعالى يجعل كلمة من بينها

والجماعة الجديدة كما مرفوعة واليمين هذا ابن كثير وكثير ابن كثير سمي يوم الجمع أحد في شرعنا التعروة لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين فبذرنا على يا دار نفرق الدنيا التي على الأرض في صعيد واحد أتكلم الراجع ولا يتبعهم الداعي يصلحهم ويرجعهم نكر على أجيال بفريقة تجاري وأن أبيار تعالى قوة على أن تكون تعالى عندك في قوة نائم ويرسلهم البصر كما قد يحسدوا يلعب بني سبحانه لا أنهم تعليم خيرا كان الجوع بالأبيار قمنا ألا يشعر الإنس أحسن سورة الهود ألا كذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم يتولاه الناس وذلك يوم مسهود وما نؤخره إلا لأجل معدود تنظر أن ذلك يوم مجموع من النار والذي يرى أكثر من كان ذلك يوم مسهود annabawa da ranar mala'iku su halarta jami'u su halarta sannan abubuwan kowa da halarta da abin annabi da halarta domin shaida a abubuwan da za a kusa da shi ne Allah ya ce yi hattara suna ranar nan ta taro ذلك يوم التغابن الله يأتي ومن يهدي من الغابن ذلك هو الذي يظهر فيه قبل الكافر ولا عطاء الكافر في بيانا بقلب الإيمان فالرسول جاي إيمان ذلك غير بيانا أي متى وعطل لا لا انشكا الدم الزمان الشيء يكون يكون غاية من أفر من كل شيء جدا كيف تجمعشي kamar da su dangi ya isu a cikin kuɗi ya san kuɗi na zuwa ko da kalawa da ake ajiyar na amsa ko mai canji nan bisa hanya ya ga canji nan babu ga shago da rai da ya koma ya isko sai ji ga kuɗi bai da iso da kai ba ya san a da kai gida ya yi hasarar shagon da zai ko shi ka masa ko kuma wani abin da ya karbi gidan ko kuma ba sai haka a cikin ma da na da cikin wanda ka fa Allah da ta kafirin da ya kai wani ya bayyana abin da ba ya kamani sai ne shi ne aka ce wato zalika annal mu'mini lalle da na mu'mini sarri jadar da sarki duniya sun sai duniya a barin ya sha'awori duniya wasu tarar faru na da sarki da aka yi su ko kafirai sun kai wuta تبري كان جيد الله ورفع جمع الكافرين الخير أثار الكافرين من تبين من المؤمنين وسيري فتبين قال الخادم لتفسير الحادث وأخذه من الغمل هو أحد الشيء بدون قيمته شيء كيف أبوه أما رجع في القيمة ولكن المقبول مرض من أحد هو ملازم da wanda kwarwan a kayyarwaya a tare ne wanda ya zo gobe lahira ya yi haƙara kansa da iyalinsa ya yi haƙara a jandar zama har abada wannan shi ake ce na haƙara كذلك لأن كل كافر له أحد من مخلوق الله فهو قوة كافر على أيام الجنة لو أخبر أيام سجود فيظهر يومئذ kawai da kafirin da sarki ne ba ran nan kai wannan hasara da bayyana musu a wani bayyana su na gidan ka ya kayi ma wani da harkar da mawuyin da aka fi da shi ma kowane mawuyi da na su yi ba ya ka gida wani wani abubuwan da ya yi, kai shi ne inda na da lafiya da kuma wani da na da mutum da zai shi da Allah an bace ni yau mun kazabu ranar asara ranar da na kai ranar da na kai da yawa amma ba ya Allah ya ce to wa man yu'min billahi duk mutumin da ya imani da Allah wa ya amal ya yi aiki na gari duka fir'aun shari'a Allah zai kanta da mutum tsaka kan imani da yayi da Allah yamdu Allah ta'ala an hudu ba Allah zai shahi ne duka zuluka bayan ya shahi ya wanke shi kenan wai da fi rubuta na alƙari da yi rawa ya sa cikin gida a jannan nima wadda jariri ta da an hawa ƙwararru suna gudana a ƙarƙashin ta wannan kamuwar karakar Allah cikin suka suka samu jina fiha abadan suna madawama a cikin wannan aljanna har abada a yankin da kuma kimiyyar fifikar jannatin أبدا ويعزع ضرور السنة الجنة هر أبدا لا يموتون ولا يشركون بعد موتوا مبارك الله يشهد ذلك الفوز العظيم كانوا من ضربه هو الفوز الذي لا فوز بعده شيء يرون بعض يرون وتعالى الذي لا تعالى تعالى قال لأهل كل حيوان إذا أنزلنا فأحسن قل لأهل in ba ka zama jami'a ba ana iya ya tsare ko ka tsare da wani amma ina ba wani cikin jami'a ba ka tsare ba kuma jikin bai tsare ba kuma sai kuma an fara kan da mu da wannan ayoyi da cewa a gaban mu mu zai suna da aljanna ko ya kanne ta daure ta hankure suka bar bi shawarar rayuwa suka tafi ta kansu da bi addini ba sai kuma ji tsoron Allah da tausaya ma rayuwa ta hannu gobe تكيف كم أكبي شريعة الله كل ذا كريا ومكان ذا الله درجة هذا سكتة كلا يوسف جري شريعة هذا ما كم ذا كذا ما هو سامو ذا هذا من كريا فشيل الله يجعل كان أبيد الله كان ذا من ذي هذا كما كفروا وكذبوا ب نجيت والذين كفروا لم يكن كافر شيء معنا جحدوا وهدانية الله وقدرته حتى إنكار حديث على الله ما يبيع عبود عن الله وسوى ليه سوى أنبرك هذا اعتبار من أنبرك سكي إنكار حديث عن shi شيء ya duniya شيء ɗaya duniya شيء ɗaya wannan شيء arziki shi ya arzuta ba شيء arzuta shi ya ba ba ba mai shi kamar da ya اسی طرح اگر ادھر میں جا کر پوچھے والے کا ہوگا پھر اللہ کی دور اب ہوتا ہے انکار کرے گا اللہ وہ قدرت میں ہوتا ہے انکار قدرت اللہ اپن کرائے کر ہوتا ہے انکار ثبوت وكذبوا بالدلائل الدالة على الباطل بآيات القرآن الكريم. قال يتدل لنا ربنا على الجار. قالوا يا القرآن يجمع على الأرض أولئك أصحاب النار. سوريا عن كلمة an ambace shi a buhari saboda ba ka da ruwa da kana ka da biya abinci na kwarai bai da ruwa da mutu sai in zuwa ya rasu ko ya rasu bai bari kulawa da shi saboda haka aka ce ashabun na su ne a rukani zama wuta ɗalibi da fiya su ko suna madawa ba a cikin ta ma cikin na fiya a rabu suna zaman cikin ta har a rabu Allah ya tsare mu da ruwa Allah ya bar maka da ta abin shari'a da ruwa da da Allah ya yi kalmar da a ce ta yi rayuwa duniya ta zauna kana cikin gidan da tsinuwoyi da komi da ezi da hankoki da komi da kalama ta rayuwa cikin jahannama kana kuruwa a kallo da yi a babbake kaso so saba'in a kallo da a babbake kaso saba'in ana ta sake maka ta zauna mana duniya ta yi rayuwa cikin gidan da albarka an gwada maka hanyar an gwada maka sari an gwada maka duka da ruwan tsaye ido, zama da Allah shi bai da kadai da amma bai da iko a kan ka bar abin ba. shi ba shi sai kadai kamata amma dai gaskiya bai kamata ya azaba doka ka bar ka sa kai abin da ka tashi wannan mutum yana tsara gobe ko da cikin musulmi da ya da zama da hannu da zauna namun na masu yawa ne saboda naman da ya wasu za ka yawa mu ya tsara kan haka hanya da kafirai duniya mu haɗa mazauni da su gobe da Allah ya rai da Allah ya ce a gaba ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah والله بكل شيء عليم ثم لما أخبر تعالى بأن كل ما يحدث في الكون بقضائه وإرادته الله إلا في البيان آمنا فأبي بكي فاواتي كما لا يحدث أن تكون yana gudana da kaza'i da hukuncin Allah wa ya rabu an ci kaddara abubuwa rayuwa suna da abu biyu qada'ullahi wa hukumuhu Allah ya hukunta abin kuma shi ya ƙaddaro shi tuwa da a ta faru a buku amma zunubi yi bai kara a ta da kun zika da'in lahi wa amri wa rida shi ya hukunta, shi ya nufa kuma shi ya kaddaro tuwa na amma kuma shi ya ci ya sanya yarda ta tsirrai yadda ya kusura na amma ma'asiyatu wal kufur lahu ma hukumani kajariyani ala hukumi lahi wa qadari wa laysa bil amma kafirci da zabo su ko haka Allah ya kaddaro tun azab kuma za su gudana bisa ga hukuncin Allah amma na ala rida ba bisa ga yarda inna Allah la yarda an tasha Allah fayyada amma kuma shi ya kaddaro kuma bisa da hukuncin sa abin da ya guda amma fayyada shi zuri na la la ya amuru bil fasha yace aka kulu na Allah lahi ma la ta'lamu Allah ba ya umri da alfata ko gaira don haka ka samu kaddaro Allah ce da iradarsa amma ba ka samu yarda shi ne Allah ya ce ma asabu min musibat abinda zai auku na wata musiba ma a saba ahadan musibatu babu wata musibar za ta mai fi nafsi a cikin rasa au malihi ko kuma dukiyarsa au wani ko da yansa illa bi kaza ya lahi wa kadari ka ce bisa ga hukuncin Allah da kaddarowar ba abin da ke lura in tuntube ya kai haka a kaddaro ta hanyar halittu duniya da halittu an an rubuta ta cikin kitabun makaririn Ba a kawo duniya ko rana da wani lafiya Ita ga hukuncin Allah zuwa cewa ka da rari ba su hana wani zai ta wata ka ce ɗan da karutuwa na ya ba ta yi a ɗan ba zai ce da komi zai ka kewaye ce a ɗan da shi amma an da shi ana ko da ana kama kayan da su an su kowa mutane su ke da wata su ji su kashe su da ƙari a yi kore da mai da lahiyar yake suke kokoron za su daga yadda da sanda a tsarin ba daban amma kuma ga shi yawon shi ne Allah ba da cikin sarki su da wa ta'ala ya ce mai yumin billahi duk mutumin da ya yi imani da Allah ya haɗa tamba Allah zai shirya wa su sai ai wa mai yusaddiq billahi wa ya'lamu anna kullu hadithatin bi qada'ihi wa qadarihi duk mutumin da ya yi imani da Allah ya san duk abin da ke faruwa yana gudana kan hukuncin Allah da kasarowarsa ya haɗe kalbahu ne kawai Allah zai shiryar da zuciyar zuwa yin amfani wanda da kuma yarda da hukunci Allah Allah ya yi na yarda da hukunci Allah wa yuthabbitu ala al-iman kuma ya tabbatar da shi kan imani halar abbas abdullah ibn ahmad ya haɗe kalbahu ne in Allah zai shiryar da zuciyar zuwa yin amfani to har Allah ya nuna hatta ya nuna annabawa akabahu lam yakun yu'min حسين مولى يابن أبين ديتا ميش بيدوبة وتريبا وما أتاك أهوكما أبين ديتا كسكوليش دام يكون لي وفيما هو بيدوبة ومية يكسكوليش هل ما تفيد الأفضل ليس هو الرجل تصيب هو المصيبة هل آية سنة من هو المسنة لو تمصيبة لا تتعلم فيعلم يتأنها من عند الله فظن المصيبة لك ألا تجي فيرضى بها ya yarda da wannan daga Allah ne ba kowa ne bai zargin mari bai zargin mai jiba farko bai zargin mai hasada kawai da Allah ya kaddara ne wa yusallimu li qada'i Allah ya bi kauya da hukunci ina kace duk mutumin da aka yi imani ina goyar faru to kai zai da amurka amma shi ya buwa ne yawan kan kullum ya fadi shi da zuwa da sai ga da kuɗi ta ga mace tare da maza ya isa faɗuwa ba kuɗi ta shiga da ɗabbar ruwan da mazaje da yawa a kaso shi ko ya sani ya isa a kasa ba yadda za a ce kullum kai ɗaya da sa ba Allah yana raba ta da mutane rojar su wani lokaci ya ba mai ƙarfi wani lokaci ya ba mai rauni ya bar mai ƙarfi ya ta mamaki da shi ne aka ji alƙawar ya ce wannan shi ne mutum musiba ta samai ya kama wannan matsalar da ba kowa haka Allah ya so kuma haka Allah ya kaddara to in yayi haka musiba ba ta zama mai mai sauki wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya tabbacin komai masani ne ai huwa ta'ala alimun bi kulli al-ashya Allah masani ne ga dukkan abubuwa ba sai da ba la ya fa'a bi shay'in fil ardi wala fis sama'i ba abin da ke buyuwa ga Allah a cikin sabar ko a cikin ka qurtubi ai la fa alayhi taslimu man qada wata lama bi amri ba ya buyuwa ga shi ni wuya ga wanda ya ni zuwa ga hukuncin sa ya sallama a amri wala ka man karihahu kuma Allah bai buyuwa gare shi da wanda bai da hukuncin Allah bai Allah kawo musiba ya san wanda ya yi yarda da Allah yi, ya san wanda Allah ya san wanda ya yarda walam ya da bika da Allah bai da hukunci Allah an an ga wannan an ga wannan ilman tarwa ce mai kyau ga duk mutumin da aka yi cikin zuciya da ya huta shi ya bi bai zamu mai gani da ko sai shi Allah bai kaddara mu ta kada mun ga abu ko hada da mutane da kaza haka in ya samu kuma bai bai tsaro Ya dora ta kama ya kaddara gaba Ya yi barazana fa da shi ba ba da wa na na da na arzuka ta kuru kidin mutuwa ina ba sai ka ka ba ba tsarin ka ba Allah ne to da yawa ya tsaya ba su na fara ce an zura sai ka samu kasa din na na ji wanda ba ka duwa ta ga shi ana ya saboda ya zama shago ke ne shi ba shago ke ba Allah ne ya baka na uwa na yi kokari kai su jara a yi su juru shukuru abin da ya halarta ka rasa na Allah ya juyi zuwa gare ka kai sujudu shukr kai sujada da Allah ka gode ka ce a kira wa talaka miskinai da malamai a yi wa'azi a dafa abinci a raba ma miskinai da talaka su ci saboda Allah ya taimaki ka shi nasara wannan shine hanyar shari'a don haka Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim kafin komi Allah masani ne sai ya ce a gaba wa adi'u Allah wa adi'u Rasul biyu ya ne to adibullah wa adibur rasul ku yi da'a ga mai arzuta ku wanda kuka koma ga shi gobe war rasul da manzon nan mai daraja fi kulli ma shara'a lakum min al-awamir wa nawahi cikin duk abin da shar'anta muku na umurce umurce da hane hane haka ɗauki ɗan wanda ɗai ɗauka ɗan wanda ɗai yana tasiri da zuciyar da yi ma da zuciya ka ɗora ka ɗora hana ta manya kada kowa ya yarda daga ɗan samu wanda ɗaya na shi wanda ba ka sun komi na duk wanda ka ga yana rai da sa'u kawai jirekin bajin ciwo imani a ba ka cikin zuciya zuwa wanda rai ne yi ma ya ka tafi zai zo da zaki wando rai in gashin ke na yaka ka wa zaro zaro ya kama da wanda ya ka wanda ɗai wani abuna ba wani abuna ba sharri duk wanda ka ce ta dokar Allah abin da ya yi ga wanda ya ka an ba ƙarfi na wanda ya dama mu bisa da kari ba shi ne Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku yi masa da'a da shi da manzonsa fil awamir wan nawahi wa karrara lissa a kiri Yan yannana ta umarni don can gaba ya yi lissa a kiri don karfafa a cikin zukatan mu'mini wani bayani ne ya bayyana anna da'atar rasuli wajibatun cikin da'a sai ya take abin da saboda bayyana masa yin a'a da manzo Allah wajiba ce sala'atul sala'atul lahi kamar yadda cewa Allah ta'a wajibi kaka dauka a'a Allah da ruwan manzo Allah man yi yin rasulun tsara ba Allah duk wanda ya da'a da manzo Allah mai daraja Allah ne ya wada Allah ya ce to amma an haɗa muku biya Allah kana yawo da kai Allah biya Allah ya tsaye shi Allah ya ce fa in tawallaytu in kuka juya baya a arasa a ijabatar rasuli daga karba kiran nan da mazo ya yi fi ma da akun ilahi min al-hidayah cikin abin da ya kira ku zuwa gare shi na a wani imani da imani wa laysa alayhi zararun ko kan ka ba shi ka inna madarar zalika alayhi nama darar zalika to zauna a cikin da zai koma da shi an rubuta ma zunubi kuma za a yi zafin ta gobe kiya in laisa ala rasuli illa tablighu risala saboda ba abin da wajen rubuta ga manzon nan face yadda aikin Allah wa qad addama alai kuma ya riga ya bayar da abin da Allah ya dora mu na hakkin yadda aikin Allah wallahu yantaqimu mimman asaa mimman asaa wa khalafa amra Allah zai yi kubar ramuwa gobe kiyama da nan duniya ga wanda ke saba mashi kuma wanda ke saba ma al'amari kuma haka nan yan ruwa Allah ya yi wa abu ya tsoratar bayan ya buga misalai da waɗanda ba su cikin yanar ruhuni abinda suka yi mai karya kina biyu hukumomi ya annabi Muhammadu yana nuna wa'azi ya sake cewa Allahu la ilaha illa hu Allahu la يتوكل المؤمنون الله يتعلم الله من جل وعلا وند أو يجري مما كما أقول لك يا فهنا عند الإنسان تعلم عن ولا خالق غيره ها هو من ذي هل تقوم عليه الاعتماد وإليه المرجع والمعاد زوا غريش مقوم قوات ذهب من الجبر على الأمر الذي سمى وكيل لك أحكم عليه don haka wa Allah ba ya bisa ga Allah shi kadai wahadahu tawakkalu ayyuhal mu'minuna fi jami'i umuri ku dogara ya ku ne daga dukkan al'amuran ku baki daya wa huwa tahridun wa hasun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala tawakkuli ala Allah haka ci wannan wa kwadaitarwa da zaburarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi dogara ga Allah wal intijabu sannan ya kai gare shi wa fihi ta'limun lil ummati dalil cikin wannan kuma akwai sanar da al'umma ka ga cewa ba su da madogara magana mara ta in ba Allah ba da cikin sarki da an yarta jibu ilallah ana son su ratayu da Allah wa yasibu bi nasrihi wa ta'idihi ko aminka da taimakon Allah da karfafawa in ba haka duk wanda ta madogara da ni sai ya bani ne su zane wata rana a cikin kasuwa ta yawa Allah ya ce ayyukan biyayya shi ɗaya a ta hakki kuma a bari shi ya a da ba a bauta ma kowa sai shi

إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فنجي مرة في سبحانه وتعالى سيسرع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا

da su ji wani kuwa an zabi suna canje ku da bi hanyar ala wai kafi ne wani suna shiriri ce ku daga wa Allah biyayya ko a an tasta ji gula ku har tara ku karba ma abin kuke ne kira da shiriri ce ku wato bi mu hukun musu biyayya kuma su suka ci wa ga aya ya faru na inna qauman wasu mutane sun musulunta a garin makka aslamu وأرادوا الهجرة تتمر في هجرة من مطلع في مدينة أو كبرهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فإما قد تخشي في سكوكا بتاعنا نوازا كبروا نوازا كيشيروا كيف تفاقوا فلم يهاجروا وفي هجرة إلا بعد مدة زيتهم كان من دائما مسلم سياسة كفور إلى تلك الهجرة فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da suka zo girma a cikin sallallahu alaihi wasallam ra'awun na ta kada faqihu fi din sai su ga mutane sun ilman su cikin addini sun zama ta wasu zama miliyoniyoyi mu sai suka yi da namun wa su fusu a rahu su kai balin muhammadu wa a bata su suka yi a abatar da yin fadashin gabatar su da suka hana su hijira da wuri a rayuwa a lafiya Wani asalancin aiki da mutuwa ya gabata. Allah ya ce e gaskiya abinda ka taimaka mutuwa ce ka hau. ka fara Allah. Wani duhu ne ya abin lokacin kaɗai ba. A ya saha a cika da ya shagatu da wani aiki. iyali ko ni yaya an da ake da ko Allah da ya shiga ciki Allah ya ce amma duk da haka ya mun da in ta abu in a fauku an kuka yi rangume da kai da gari fi tafisa bijihim fi tasjidikum an kai ta abin da suka yi muku na sanya kuka shiriri ce ku gudu gazuwa da alkai wata fahatu an ba ku dalilin kuka kawo da kai da abin da suka yi muku وغفرت لهم ذلاتي يا القرآن رمتي الله فإن الله للي الله غفور رحيم ما غفر عليه كباي كما ستوبا رحيم ما جن أي كباي كما أي فإن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة غفر تكبا ستوبا كنا ديو فكان شاهد جبت من بين الرجاء كنا ليتوب الله سنرى ما تفعل أي غني ما كيش أنجاك yu'amilukum bi misli ma amaltum ba Allah zai mu'amala da ku gudu da ku mu'amala da wannan suka ka amalu in kana fa Allah shi ma rangwame kai ma kai ka wani dan uwan ka ya yi kuskure rangwame don haka da Allah ya faɗi wannan magana ya ce fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai sai Allah ya ce a gaba inna ma inna ma أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله يساك فيها إنما أموالكم وأولادكم فتنة ليست أموالكم والأولادكم إلا اتباعا iyalin da aka ba su na mata aure da dukiyoyin da aka ba su da 'ya'yan da suka samu na haihuwa ba su kasance ba illa ita su ba gwada kuɗin la'ani wafi la'an da jarraba min Allah daga Allah ta'ala da cikin sarki da sarki ya ba ka biya da jarrabe ya ba ka dukiya da biyan jarrabe da dukiya in ta ba ka dama ko Allah in ta ba dukiya Allah ka tabi ko da ya rayu ka bi ta yadda Allah nan da ba ka dukiya in ka ba wani kana da ka bi da su hanyar Allah ko ko a sun dukiya da su bi lalata su ta hanyar فانا قد انا ان الله جرب وعديه ليعلم من يطيعه ويعلم من يطيعه ويعلم من يعصيه ويعلم من وقدم المال الله يقول انما اموال جبار الانسان لان فتنته اشد سببا دعوات دوتيا دوتيا تاهي انا من والله عنده اجر عظيم الله عبرت اقوى لا ذا وما عند الله من الاجر والثواب abin da azurin Allah na lada babba da sakamako a adamu min mata'in duniya da kayayyakin daɗin jin duniya tus gilan na kuma al'amwali wal auladu an da atin lai kada ku yarda ya masu hankali ya masu imani kada ku yarda dukiyoyin ku ɗauke muku hankali da lalurorin ɗaɗen ku daga barewa Allah huwa Allah ya ku bar hananiya huwa Allah ya ku bari ba doki kada ku ɗan iyali da ɗauke ku ba sama ta ɗan ce duniya ɗaya da sana'a in kuka ya kana ya sun zama fitina wa Allah ya yarda ku su a ba haka nan kuma kada dukiyoyin ku su hana ku Allah biyayya Allah ya ba ku dukiya bai jarrabe ku amma ba ku suwa nan jarraba aka ce wala aya wadda aya mai daraja targibun fil akhirati fa dai tarwa ne ake yi game da mutum yayi kokari ya tsaya ya tsayi da kafin jihar lahira shi wa tazhidun fid duniya da kuma tsora tarwa جبت الأمر من طبع دوار الأمر الدنيا وفي الأموال والأولاد معقولة قد تكون جبت في شيء جبت الأمر الدنيا يعني أنا فيه وكنا الناس بها وأنا أعرف في لمكة أما يا حل تامر الشيء بام يا حل أبو نمط إيجو كلا كلا يا أبا كبا ألام سويا أبا جدا كلامي أنت لو أبني أنا نبأ كأي إنسان ولا تدعى أنا يتوكل إنسان ولا تدعى أنا kada a kai da Allah idan ya gani ka gane kana godiya ko ko ba godiya ina Allah ya ce wa rabbukum bi sharri wa khairi fitnatan wa ilayna turjaro Allah ce muka jarrabe ku da alkai dukiya da lafiya da mukammai da daukaka wanda sharri ko muka jarrabe ku da talauci da rashin lahiyoyi da musibu don mu ga hankulinku ko mu ga godiya Allah ce gare mu da ku muna nan ba za ka samu tsari duk wanda ya gode mun gane za a godo gode na ba shi da abin da ya yi duk wanda ya mutunci kuwa ya muna nan ba za a tsare kun da ce zai dawo hannu mu ina rafa kala rabbaka za a ce ko ba haka mm. ka jawo mu ji tsoron Allah ji abin da an na juna mu ta a tafsirantu ko a alqur'ani na jima mu yi magana da su a yau amma ba gare mu ba amma muna an ta kare ba bai lalace ba bai bace ba ai ya kawo gare mu saboda mu amfani da shi ku bi hanya Allah ku tsira daga halaka ku da kiyama Allah ya ba mu iko nan muke cewa kuma alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salatu wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh كثير من أهل الجماعة من الصلاة والصلاتين الشيخ الإمام علي بن عبد الله بن سلمان بن عبد الله على على رمضان

a a'a ba wajibi ne ba an dai so a yi an dai so a yi shigo wata duniya a laƙana mai kalimomin Allah su bi hana su wata a kira shi zuwa ga kiran da ake kira musulmi da shi zuwa masallatai zuwa da tsira kai mafi kama don saboda ya zama waɗanda kalimomi ya ɗauku alkawari cikin ciki sai a jaddada mai

saboda wasu limaman sukan zirge wuri ba na ba su da ya kashin sallah sai su sa wani ya iya sallah. Na, idan ya sa wani ya isa sai ka bi wannan da ya sa. Ka sa wannan da ya sa ya karka. Saboda ka samu mallaka ya mulai na dare guda, wannan ka sa kuma a ka hajji cikin dare ƙara ƙara guda. Amma in ba ka son witirinka ya zama farkon dare, yayi shahari da witiri raka'a nan ta witiri sai ka tashi ka kawo wata ta gama sai ka tashi shahari sai ka sallare kenan ka bi ma har karfin sallah ka samu ladar kiyamun laili irin gari guda da ɗaya kuma bai hana yanzu a ƙara samun wata ne ya halatta wallahu ta'ala a kamar da ya ce ya ce muna samun tsakanin farori a kafin da ya shafi yadda ake jera da tsallolin tarawihi da kuma tsaji yadda ake gabatar da shafi da wuce da yadda aka jeran kasu ya danganta ba dai abin da aisha ta ba da labarin manzo Allah yi kalli arba'a wala ta an an hukmihin na wa ruhihin na manzo Allah ya kai rakawoyi hudu katta tambayi tsawon su da kyawun sun mai arba'an su ma wala tasal an hudu yana wani ne sun ma aukara bi ko sun mai yutur bi talatin waɗannan rakoyi hudu da aka fi na gani cikin sharhin bin ukaimi da sharhi da na buhari da sharhin sa ɗariya da shalihin cewa ba game su akeyi ba duk biyu duk biyu ake ana sallamewa amma in kuka yi sai ku tsaya ku ɗan sarara sai ta ake kin a tarawih saboda ɗan tsayawa da aka ana tsara da ku yi biyu masu tsawo masu kyau ku zauna ku sallame ku sake biyu masu tsawo masu kyau sai ku zauna ku dan sarara kaɗan mai yi wa boli ya yo mai dan kurɓa ruwa ya kurɓa dare abin da ɗan huta da ke ba su sai ku tashi ku da wasu hudu ku yi biyu masu tsawo masu kyau ku sallame ku sake ku yi biyu masu tsawo masu kyau ku sallame ku dan sarara sannan ku tashi ku shakali da wata ni da raka a uku su ma da rabbi shafa'i da witiri a yi su a yi wasu sahiya a sallame ta na a tashi a witiri da raka a guda ana iya gami su a yi witiri da raka a uku ba ki da ya hana amma da abin da ya fi a yi su wato daban da amma in an yi su hadi ya hana wallahu ta'ala a alawa a alawa. Na, wasu a da ta rikon da kan tsari ne, girma suna da yin tsari a zuwa a cikin yawon da ba su da